يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan dare na lahadi 25 ga watan zulhijja hijira 1443 wanda kuma ya daidai da 23 ga watan yuli miladiya 2022 muna masallacin imamu malik ne da ke bisa titin gero a unguwar rinjar sambo da ke cikin birnin sokoto domin fara karatun littafin irshadu salik ila ashraful masalik littafi ne daga cikin manya-manyan littattafan mazhaba imamu malik rahimahullah bayan mun gama karatun littafin risala kafin tahiya hutun azumi eh, kafin tahiya hutun babban sallah to bayan dawowar mu hutun za mu fara wannan littafi mai girma kuma mai daraja mai matsayi a mazhabar imamu malik marubucin littafin shahabuddin abdurrahman ibn muhammad al-askar idan aka ce malikiya mazhabar malikiya tana da bambanci da mazhabar malik mazhabar malik ra'ayoyi na imamu malik shi ake ce ma mazhabar malik sannan ra'ayoyi na almajiran imamu malik ra'ayoyi na almajiran almajiran almajiran imamu malik da kuma wanda ya bi wannan hanya na ijtihadi na imamu malik waɗannan ra'ayoyi ake ce man malikiya saboda haka idan aka ce malikiya ba ana nufin malik imamu malik amma an ce mazaban malik to wannan ana nufin ra'ayin imamu malik to mazhaba ijtihadi ne na malamai ga abin da ba su da nasi akai ba su ga nasi akai ba ba su da dalili na alkur'ani ba su da dalili na hadisi bisa ga haske na ilimi da malamai da ubangiji ya ba su sai su yi amfani da wannan hasken su yi kwatance su kwatanta wani abin da suka sani wanda ke da nassi ga ƙur'ani ko hadisi akan wannan abin da ya faru wanda babu nassi a alƙur'ani babu nassi ga hadisi gare shi sai su kwatanta hukuncinsu su ba shi irin wannan hukuncin a wani lokaci idan suka yi wannan kwatancen sai su dace wani lokaci idan suka yi kwatancen sai su yi kuskure shi ne sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan tahada al-hakimu fa asaba falahu ajran idan alƙali ko kuma duk wani mujtahidi mai hukunci idan ya yi hukunci ya kiyasi ya kwatanta abu kaza da abu kaza yana ganin cewa duk tahiyar su guda saboda haka ya kamata a ce hukuncinsu ya zamo guda sai ɗauko hukuncin wanda ke da dalili da kuma nasi ya ba hukuncin ya ba wanda bai da dalili da kuma nasi idan ya dace falahu a jiran yana da ladabi ladan wannan ijtihadi da yayi binciken da yayi da kokarin da yayi da kuma ladan muwafakan da yayi wa idza ijtahada al-hakim fa akhta falahu ajrun idan shi mujtahidi yayi wannan kokarin yayi kiyasin ya kwatanta hukuncin wannan da wancan sai ya kuskure to za a ba shi lada daya ladan wannan kokarin da ya fa'ita shi na samar da hukunci ga wannan abin da ya faru wanda bai da nasi ga ƙur'ani ko ga hadisi to wannan kokarin da ya yi ya ba shi lada guda na wannan kokarin shi amma tun da bai muwafaka ba to ke da ladan da za a ba wanda ya muwafaka to kowane mujtahidi kuma yana tsayuwa ne bisa ga hasken da ubangiji ya nuna mai har lokacin da ubangiji kuma zai nuna mai cewa hukuncin da wancan mujtahidi yayi shine sawaba a lokacin ne zai tashi bisa ga shi sa ya koma ya ɗauko hukuncin wani wanda ba shi ba amma matukar ubangiji bai hangar da shi cewa wancan shi ne sawaba ba to yana nan bisa ga nashi ijtihadi don abinda Allah ya nuna mai kenan saboda haka malamai mujtahidai ba suna fada da nasi alqur'ani ne ko kuma hadisi ba a ƙoƙarin kauce musu ɗaya su hito da su ra'ayinsu don a bi su a goya musu baya ba suna ƙoƙari ne su dace da Alƙur'ani da sunna kuma ba su ijtihadi sai abin da ba su samu nassi kai ba kuma wannan duk wani malami haka nan ne babu nassi to lalabi fatoyin da malamai suka yi idan ka samu kai amfani da in baka samu ba kuma a wurin da kake kana da bukata a samu hukuncin wannan abin saboda haka sai kai kokari ku kwatanta wannan abin da wasu abubuwa da ka sani na addini yana yi wa yanzu hukuncin su guda in ya zo sai ka gina a kai ka yi aiki ka roƙi Allah ya sa kayan muwafaka idan kuma kayan kuskure in babu son rai a ciki to za a baka ladan kokarin da kai amma babu ladan muwafaka don baka yi muwafaka saboda haka duk lokacin da za a ce ra'ayin malikiya kuna ɗauka wasu su ɗauka kamar cewa ra'ayoyin mutane ne saboda mai za a bar ra'ayoyin za a bi ra'ayoyin mutane a ban alkur'ani ko kuma a saki hadisi su don kansu ƙoƙarin kai su dace da alkur'ani da hadisi in suka ga aya ba za su kauce mata in suna da hadisi akan matsala sun tabbatar da ingancin hadisan ba za su kauce mai ba su haka duk wanda ya biyo bayansu in su ba su ga hadisi ba ya magana akan wannan matsalar kai da ke bin ijtihadin naka ce wani malikiya ne wato yana nufin ijtihadi na malaman malikiya yake bi naga cewa ne dan shafi'iyya ne ijtihadin imamu shafi' da malaman shafi'iyya yake bi naga ce wannan hanafiya ne ko hanbaliya abinda ake nufi kenan ba ana nufin cewa wane ba dan sunna bane tunda an ce dan malikiya ne la mi an malikiyan ijtihadi hukunce hukunce waɗanda babu nassin qur'ani da hadisi akai ci an malikiya amma duk abin da ke da nassi qur'ani ko hadisi ba a ce mai malikiya yadda koda ko cikin littattafan malikiyar ne suke wannan ɗin ba malikiya ba sunna ce sai inda babu nassi ijtihadi ne nan ne malik da almajiransa su ce to mu ga ra'ayin da muka ce akai Imam'u imam shafi'in ya ga wannan ra'ayi shine daidai shi ma zai ce akai ya ce da malik da shafi'i su duk sun ce aka abu kaza ahmad in ya ga cewa shi wannan ijtihadin bai mai ba shi ma sai na shi ijtihadi abu hanifa yana wa shi ma na ijtihadi dun tuntu akan wannan wanda duk ya ga wannan ijtihadi yayi mai shi ma sai ya bi shi ko kuma ya ga cewa abu hanifa ai ga hadisi inda ga hadisin ta aiki da shi kuma da ka sai bar ra'ayin abu hanifa ya ɗauku wannan hadisi saboda hana hanafa wanda za su biyo daga baya in masu son gaskiya ne su ma hadisin za su bi su bar ra'ayin imamin to abin da ake nufi da mazhaba kenan a takaice kuma babu wanda aka tilasta mu bin mazhaba cewa dole dole ne ka zamo mai bin ra'ayin maliki ko shafi'i ko hambali ko kuma abu hanifa ka zan ɗaya daga cikinsu babu dole yau kana iya matsala ta ijtihadi daga cewa kai ijtihadin malaman ya fi gamsa da kai ɗauki kai hukunci da shi gobe wata matsala ta taso sai ga cewa ijtihadin malaman shafi'iyya shi ya fi gamsar da kai ka ɗauka kai aiki da shi jibi ka ga ijtihadin malaman hanafiya ya fi gamsar da kai ka ɗauka kai aiki da shi gata ka ga ijtihadin malaman hanbaliya ya fi gamsar da kai ka ɗauka kai aiki da shi dukkan su gaba ɗaya addini ne gaskiya suke kokarin cimma littafin da shek Usman ibn Fodi ya rubuta mar'a ba mar'atu tullab da hidayatul talibin wanda ke magana akan mazhabobi duk wanda ya karanta ya karanci wannan littafi to ya gamsar da shi shehu ya gamsar da kowa ba dole ne cewa bi mazhaba ta dama don sahabbai sukan tambi abubakar ya ba su fatawa jibi su tambayi uh, umar ya ba su fatawa gata su tambayi wane ya ba su fatawa wane ya ba su fatawan da ya saba ma wancan su ɗauki fatawan da suka ga ita tafi gamsar da su su yi aiki da ita gobe su tambayi wane ba su cewa tun da mu yan abubakar muke saboda haka ba mu tambaya kowa ma sai abubakar duk abin da ya faɗa mana shi kenan mu tsaya gare shi duk sahabban suna musu tambayoyi kuma su yi aiki da fatoyin da suka ba su saboda haka baka cewa tun da kai malikiya aiki ga waɗanda adda nasi ƙarara a kan matsala a ce kai ba za ka sake ra'ayin mazhaba ko ka bi wata mazhaba duk abin da ke da nasi ba mazhaba kowa ba ke saboda haka littafan malikiyar da muke karantawa muna karantawa ne don musan ijtihadin da malaman malikiyar suka yi wuraren da suka ijtihadi idan ijtihadin ya dace ya zan musibun shi kenan sai mu tafi kai. idan ijtihadin kuma ya saba nasi, to dole ne mu saba ma wannan ijtihadin don ba wannan ijtihadin aka ce mu koyi da shi ba ina fata an fahimta amma duk da haka kuma ba mu rena mu kokarinsu mu ce ai komi ma ba su sani ba ga nafsi karara kuka tahiya ku yi ijtihadi kaza ayan biyu ko dai ba su ga nafsin ba kamar imam malik bai ga hadisin sittu shawwal ba saboda haka yace sittu shawwal din bid'a ce yace makaruhi ne ko kuwa to su ɗaliban malikiyar da suka biyo da ba su ga hadisun sittu shawwal kuma ya inganta wanda duk bai bar wannan ra'ayin malikin ya bi hadisin ba to shi abbatacce ba maliki ba ba a jingina ɓatan ga maliki don shi ga hadisin ne inda ya gani da ya fi kowa bin wannan hadisun saboda haka za mu jinjina musu sannan kuma mu roƙi Allah ya gafarta musu akan wannan kuskuren da suka yi mazaban magabata kenan nana Aisha radiyallahu anha da aka zo aka ce mata Abdullahi bin um-, Umar fa ga yana fatawa akan cewa duk wanda mamacin da 'yan uwa ne za su yi mai kukan mutuwa wannan mamacin ana mai azaba cikin kabari saboda kukan mutuwan da 'yan uwa ne rayuwa ke yi mai tashin farko mai ta ce ta ce ya gafirullahu li'abi abdurrahman Allah ya gafarta ma uban abdurrahman shi ne abdullahi bin umar addu'a da ta fara mai kenan neman mai neman gafara sai ai lamarin ba haka nan shike ba yanda ya fahimtar nan ba haka nan hadisin yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam wucewa yayi ga abin nan eh, wata ba da ta mutu ƴan uwanta na ta kuka akan mutuwarta ita ku kuna nan kuna kuka ita tana ta ana mata azab saboda mai kasancewar ta kahira dalilin azaba kenan a wadun kukan da yan uwan ke mata ba shi abdullahi bin umar sai fahimci cewa saboda kukan da suke ma wannan gawar yasa ake mata azaba ta cikin kabari ka fahimta ta bambanta ba ita na na aisha ta tabbatar da cewa ya yi kuskure ko amma shi ce mai ta takwali ko ce mai ta yi aini da zatona na azu wani babban mallami na ashe ma komi bai tsani ba ba haka ta ce mai bata musan tashi ba bata tosar shi ba na san dai mai ya yi ijtihadi ne amma da ya yi kuskure ga fahimta shi ita ne mai gafara tukunta faɗa ma mutane gaske yadda lamari yake to haka su ma malaman mazhaba duk jihadin da za su yi ko dai ba su da nas na ɗaya, ko kuma ya kasance nafsin da suka gani bai inganta ta wannan hanyar da nasin ya iso gare su saboda haka suka ajiye nasin gehe suka yi aiki da tsiyasansu in kaga ga wannan kuma baka cewa ai malami kaza sai da ya ga hadisi kaza amma duk da haka kuma ya jifa da wannan hadisi ya aiki da ra'ayi ne sai sa shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya rubuta littafi raf'ul malam an a'immatul ala. raf'ul malam dauke zargi da kuma mai kawar da zargi da tun kuɗe zargi an a'immatul a'lam daga manya-manyan jigajigan malamai ya kawo irin waɗannan matsalolin za a ga malami ya hukunci ga nasi amma ya bar nasi ya amfani da kiyasi saboda me kakka zarge shi don baka san dalilin da ya sa yi haka nan ba musamman abu hanifa a lokacin shi yana kufa makaryata sun yi yawa a zagaye da shi ɗin da basara da makamantansu saboda fitintinnon 'yan bid'a su shi'a da hawarij da makamantansu ba kirkiro hadisai kawai suke gida ga son ransu saboda haka kowa ya ga hadisi sai in ya tabbatar da ingancin hadisin sannan ne zai aiki da hadisin amma ba ganin hadisi kawai zai sa ya ɗauka gina hukunci a kai ba saboda haka kiyasi ya yi yawa a cikin mazaba abu hanifa ba ana ce musu sabon ra'ayi wato ma'abuta ra'ayi ne ra'ayi ga kaza shi ne kaza na kaza shi ne kaza a lokacin da muke karatu saudiya jami'atul islamiyya eh, abin nan eh, me yake ce ma muna ce ma yan kuliyatul shari'a mu kuliyatul hadith muke to dan kuliyatul hadith in Allah bai mai muwafaka ba yafi kowa girman kai ware ku dan shi direct da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne hadisai ne yake karantawa da sharuharsu su ko dan cankuletin shari'a nasosin littattafan malamai ne ake karantawa da ra'ayoyinsu an fahimta ko saboda haka dan yan hadis abinda suke ce ma yan kuletin shari'a ka in kultu in kulna eh <laughs> kultum eh, kulna eh, idza qila kaza kulna kaza idza qila kaza har aka kirkiro wata kissa cewa an yi wa wani tambaya wanda daga cikin dan shafi'iyya eh, hanafiya aka yi mai tambaya aka ce shi afillahi shakkun tambayar da aka yi mai kenan sai ce fihi nazaru cewa je lahi shakkun wa akwai shakka ga samuwar Allah wa amsar da ya bayar wato sai sai an yi bincike tukun wa bihi nazar eh? wai zama da mi saboda tsananin wai biyar ra'ayi alhali wannan kage an kai eh to to saboda haka malaman mazhaban nan dukkan su gaba ɗaya gaskiya suke nema fafutakar da suke yi kenan sannan su jawo nesa kusa ga ɗalibi mai karatu watakila kai ba ka da makamin da za ka shiga cikin alkur'ani ka fito da hukunci ba ka da makamin da za ka shiga cikin hadisai ka fito da hukunci sai su allah ya ba su waɗannan makaman sai suka shiga cikin ƙur'ani da Hadisai suka fito da hukunce-hukunce suka zo suka tara ma cikin littafi farilla alwala guda nawa ne zai ce maka kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ba su faɗa maka menene dalilai sun ji kawo maka nesa ɗi sun tatso maka madarar sun zo sun ba gashi sha in kai ko ka ɗan ƙasura kana neman dalili to wannan kai ko ce ka faɗa cikin ƙur'ani da hadisi ka nemo dalili an fahimta ko? to Allah sa mu dace da alkhairi su kuma waɗannan malamai Allah subhanahu wata'ala saka musu da alkhairi ja aikin da suka yi don taimaka ma addini Allah ya sa su ci moriyarsa a lahirarsu mu ma da muka biyo baya muna karanta littattafansu Allah subhanahu wata'ala ya ganar da mu gaskiyar da ya ganar da su inda kuskure yake a cikin rubuce-rubucen da suka yi kuma Allah ya ganar da mu mu ma mu gane cewa abu kaza kuskure ne saboda abu kaza da malami kaza ce wuri kaza an fahimta ku don mai don a gyara kuskuren don duk gaba ɗaya duk wani wanda zai rubutu inda ɗan adam ne ya rubutu to sai ya yi kuskure ya yi mai gyara manzanni kuna ganin kurakurai suke allah na musu gyara a cikin alkur'ani ne ko da ya kuskure sai allah ya mai gyara ya kuskure sai allah ya mai gyara har lokacin da addini ya cika ciccicci da saboda haka duk wanda zai rubutu in shi don kanshi zai koma ya bita rubutun da ya sai ya gano kuskure ciki daga bale a ce wani ne zai yi bita a fahimta wanda ke rubuce-rubuce a high institutions su sun san da wannan eh, kan malamai na cewa man eh, allafa a hadaf duk wanda ya ta'alifi ya rubuta littafi to kaman kai da kai ne yayi kaman shi a citta wanda za a ta halbowa da kibiya kowa na kibiya sai shi ke suka halba saboda me yace kaza wuri kaza saboda me yace kaza wuri kaza saboda me kace kaza wuri kaza kaman shi ne hadaf din da kai ne wanda za a ta jefa wa maganganu an bayyana ko da duk maganganun da za a jefa marubuci maganar ta kasance mai ma'ana wanda ake so a fito da gaskiya ne ba wanda ake so a kushe ma kokarin da yayi ba na littafin yace bismillahir rahmanir rahim suna Allah ar-rahman suna cewa mai gaman baiwa a na duniya kafiri da munafiki da musulmi da muminai gaba ɗaya suna cikin rahamar Allah a nan duniya amma ar-rahim a lahira kuwa jin ita ke take ga ne kawai Allah ka ji kanmu duniya da lahira wa sallallahu Allah ya tsira ala sayyidina ga shugabanmu Muhammad mai suna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kuma Allah ya tsira da aminci ga iyalinsa iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda suka karɓa kiransa kuma suka bi shi daga cikin zuri'arsa wa sabihi da sahabbansa su ne waɗanda suka musulunta eh, suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta a lokacinsa kuma suka mutu bisa musulunci su ake ce masahabbai wa kuma da aminci taslima aminci mai yawa qala shaykh al-faqih al-shaykh babban malamin na al-faqih masanin ilimin furu'a masanin ilimin fiqh shine al-imamul hafiz liman ne kuma alhafiz ya kai daraja ce mai al ba mahardaci kawai ba malamai na da darajar da sai in malami ya kai wannan mataki ne ake ce mai al Wanda wanda ya ce misali eh, bin hadisi dubu malamai suna ce mai al-hafiz da su da komai da kominsu al'alim masani ne al'allama mai yawan sani al kuma eh, mai tabbatar da ilimi at-tahqiq shine komi zaka bi shi dalla dalla tare da abin da ya kwalailai cewa ba kawai ka san shi ba a'a ka san shi ciki da bai yayin shi al-muhaqqiq na at ya zan kasan abu ciki da bai duk malamin da ya san ilimi haka nan shake ce ma al-muhaqqib shine shihabuddin ana mai kinaya da shihabuddin wato hasken addini shihab yula kenan to yula kuma haskaka wuri yula ke yi ko to shihabuddin hasken addini waɗannan malaman ba su kewa kansu lakabi da irin waɗannan lakubban ba sai dai ɗalibansu da masoyansu waɗanda suka ga sun kai wannan matsayi to suke musu irin wannan lakabin shine wa abdurrahman ibn muhammad ibn askar al-maliki wato mazhabarsa malikiya al-baghdadi mutumin kasan baghdad rahimahullahu amin domin ya ce tun da ce wanda ya kala shaihu to ga abin da shaihu ɗin ya ce alhamdulillah ba na mai littafin ba ne sai sa ba koma mai ba da ya ce man yi Allah laubi ya khairar faƙi wa fiddin hadisun mu'awiyya rahimahu ya radiyallahu anhu da muslim ya ruwaito bukhari ya ruwaito cewa duk wanda Allah ya nufi shi da alkhairi man yi yuridullahu bi khairin wanda Allah ke nufi shi da alkhairi faƙi wa din zai sanar da shi ilimi a cikin addini yanzu yana da ilimin addini al-fiqhu fi din bima'ana al-ilmu fihi eh, ilmu eh, ma'rifatu al-ahkam al-fiqhiyya ad-daqiqa sanin hukunci hukunci na addini mai zurfi ake ce ma fiqhu amma wanda ba mai zurfi ba ce mai fiqhu mai hukuncin zina ka ce haramun to ba faqihun kake ba alimun kake hmm? alimun daban faqihun daban yanzu a tambaye ka shin dukiyar mahaukaci na da zakka to mahaukaci da bai sallah za ka ce shi hita zakka ba haka nan za ka ce ba <laughs> to ba fakihun kake ba hmm? ai wani zakka dukiya ake magana ba mai dukiya ake magana da shi ba an fahimta ko amma wurin sallah shi mai sallar da shi ne ake magana ba da dukiya da aka magana ba aminta saboda haka in ya kowa hauka duniya ba da ya mallaki yana da mallakan nisabi ba to sai a hiddan ma nisabin nan saka in ya kowa hauka duniya ba ka ga mai sallah ko saboda bai babu hankali dan da shi ake magana wurin sallah amma wurin zaka da dukiya ta aka magana ba da shi aka magana ba an fahimta ko misalin da malamai suke bayarwa kenan na abin nan fiqhu haka ma yaron da bai balaga ba ko shi ma ne haka da ga sallah ba ta waje ba kai ne ba ko to amma zakawa ta waje ba don daga dukiya sai aka magana ba da shi ake magana kai tsaye ba na wani na mahaukacin saboda za ka je mahaukacin kahiri ni a dalilinka to ai ba da son shi ne bai sallar ba eh aridun ne ko wani abu ne gito ya hana shi sallar Ta hmm. yi eh, madalla da wannan tuni. to alhamdulillah yace godiya ta tabbatar ma Allah alhadi mai shirya suwa ila tafilin rashad zuwa ga hanyar shirya Allah subhanahu wa ta'ala shine ke wa mutum muwafaqa ya gane shari'a kuma ya bi shari'a Mm. to Allah tabbatar da mu bisa ga wannan shari'a da muke bisa gare ta ta musulunci al'alim kuma ubangiji shine masanin nan ma batsan da abin da ya buya wa zahara kuma abin da yake bayyane min ahwalil ibad na halaye da dabi'u na bayi ubangiji ya san halin da kake ciki ya san ka boye da kuma bayyane ba abin da zaka boye ma Allah daga cikin halayenka da ɗabi'unka amma mu bayi sai ka kwana ka ɓoye muna wannan kuma babu ganewa amma shi Allah la takhfa alayya khafiya to har yanzu shi Allah ja'ilul ulama ya sanya malamai wasidatan sune tsakiya fi bayanin ahkam ga bayanin hukunce hukunce hukunce hukuncen da Allah ya saukar to su wane ne za su wa al'umma bayani su ne malamai ashe kuwa suna da matsayi babba ko kuwa wanda za a ce shi aka kakin shugaban kasa ana ce bai da matsayi yana da matsayi babba ko to malamai zuwa kakakin ubangiji zuwa ga duk al'umma baki daya don su ne warasatul anbiya hmm? su ko anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman ba su bar dinari a gada ba ba su bar dirhami a gada ba wa inna ma warasu al ilimi suka bari gashi nan duk mai so ya zo ya gada ba sai ɗanai ko jika ko mata ko wara a'a kowa gaba ɗaya na gadon annabawa hmm? amma me za ka gadon ilimin kasa annabi zakariya haka ce ko fahab limin ladunka waliyan yarisu ni wa yarisu min al-yaqub me zai gada da a wannan da yake yi to Allah ba shi ɗan da zai gaji wannan da'awar ta ci gaba kar ta yanke in ya mutu saboda ka su ce wasu ɗan amma fi bayanin ahkam ga bayanin hukunce-hukunce fariki na su ne masu rarrabewa ko ma allamahum a sanadiyar abinda Allah ya karantar da su me suke rarrabewa bainal halal wal haram tsakanin halal da haram su ma bayani abu kaza halal ne abu kaza ko haram ne ba da son ransu ba kuma shi yasa ce bima allamahu da abin nan da Allah ya sanar da su da shi ne za su yi amfani farrabihu wanda za a ce ma ya ci riba man faga wanda ya ribanta bi mutaba'atihim da bin waɗannan malaman ba bin son ransu ba bin gaskiyar da suka faɗi duk inda ka ga gaskiyar ka ka rike gaskiyar to kai abu ne rabu wal khasir wanda ya hasara man hada wanda ya karkata an musahabatihim gabare abuta da su ya ce a ni kan ba ni babu mallam ni dai barni ne da yan siyasa kowane lokaci inda nake samu abin korewa bakin talati kuda da hmm? duk wanda ya nisanta ga malamai to shi ya yi hasara Allah kiyashe mu da wannan hasara wa salawatuhu tsiran ubangiji wasu eh, ubangiji wa salamuhu da aminci ne al’abdihi su tabbata ga bawa ne wa rasulihi kuma ga manzo ne Muhammad shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam adda'i bikira ila dar salam zuwa ga gidan nan na aminci shine aljanna Allah kai mu wannan gidan lafiya can da ya ce alhamdulillah sai ce alhadi ko nan da ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce adda'i na fahimta ko ya bambanta su ko wa innaka latad'u Allah ce ila siratin mustaqim hmm. ake annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kira zuwa ga hanya madaidaiciya hmm. ya ce innaka kalata tahdi man hamana hababta walakin Allah yahdi man yashau wa innaka latahdi ila siratin mustaqim latahdi ay latad'u wa turshid kana kiran mutane ka nuna musu afi hanya ko wadda ta kwarai wadda za ta kai ku gagaci in ku bi hanya gafa halaka za ku to kai dai aikin ka kenan amma Allah ya wa mutum muwafaqa ya yarda da maganar da ka faɗi ya bi hanyar da za ta tsira da shi wannan aikin Allah ne ba aiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba an fahimta ko tayyib wa ba adda'i ila dar salam al mubashir kuma mai bushara ne wato mai bada labari ne labarin da ke faranta rai bushara kenan ko a zo ma da labari mai faranta haka ba mutum tukuici ma to shi annabi sallallahu alaihi wasallam mai bushara ne bima fiha abin da ke cikin darus salam din nan min at-tafdili na falala wal ikram da kuma daraja tafdil shine fifitawa ko Allah ya fifita ka ya kawo ka wannan gida mai daraja kuma ya baka kyautan abu kaza saboda wani dan aiki kaɗan da ka aikata ya don kanta ka san ba aikin kai gina ma wannan gida cikin aljanna ba ko kuwa mhm. illa dai falala ubangiji ta tsawaye kauke ba wa ikram da kuma darajawa ya karrama ka ne ya daraja ka ya baka lambar kyauta lambar girma ko lambar girma ke amma duk lambar girman da za a baka na duniya ƙarya ce hmm? tau kana ya gare ka ba da kudi a baka lambar girma ko kuwa nawa suka yi ta ba da kudi ana ba su lambar girman dokta dokta dokta kaza dokta kaza dokta kaza hmm? amma ko karatu bai ba an ba shi lambar girma university hmm? to kuwa ba shi doctor degree na university akan abu kaza to to girmama wanda Allah zai ba ya kai ka gidan aljanna babban lambar girma ke na Allah ka ba mu wannan lambar girma wa ala alihi kuma yace salawatuhu wa salamuhu kenan kuma ala alihi tsiran ubangiji da aminci ne su tabbata kan iyali annabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi da sahabbai ne albarara fil kiram albarara wato barantattu za mu ce ko idan muka ce barantattu waɗanda ba su aikata laihi ke to ba su suka ce makanin su ba su aikata laihin ba ko ce musu da an kai ba su aikata laihin saboda matsayin da Allah ya kai su hmm. ko su aikata laihin kuma sai Allah ya yi musu nan take alkiramu kuma masu daraja salatan tujibu lahum mazid al-fadl wal in'am mun ce tsira Allah da aminci ne tabbata a gare su sai ce salatan tsira tujibu lahum wadda za ta wajabta musu mazid al-fadli ƙarin daraja wal in'ami da kuma ni'ima tujibu lahum akwai abin da dole ga Allah eh Allah bai da dole to nan ce wanda ya tujibu lahum kamar wanda wannan tsirar za ta wajabta musu samun mai mazidal fadli wato wannan tsirar da Allah zai musu wannan tsirar za ta sa su cancanci samun alfadl daraja ƙarin daraja bisa ga sauran al'umma wal in'am da kuma ƙarin ni'ima bisa ga sauran al'umma babu shakka waɗannan bayan Allah suna matsayin da kowa na gurin ya kai wannan matsayin ko ya shiga cikin albarkas wa ba'adu mai littafi ce bayan wannan shimfidar duka A innal da sa'ida in dan arzikin nan wato yana da wani ɗan mai arziki to wannan ɗan arzikin kahin ya faɗi abin da ya nema gare shi sai mai addu'a yace waffaqahu Allah ta'ala Allah ya datar da shi lamma haka sinar rashad lokacin da ya kusaci shekarun shirya shekarun balaga kenan shi shine wanda ya kusa balaga to lokacin da wannan dan da bai faɗi sunan shi ba ya kusaci shekarun balaga wa haza an yantazima fi a ahli sadad kuma ya kusa shiga a cikin hanyar eh, ma'abuta himma wato su ne maza a ce kai wane namiji ne shi ma ya kusa shiga wannan sahun cikin sahun mai sahun maza to mi ya faru sa'alani sai ya roƙe ni wanda ya ce fa'innal walada eh, sa'ida ko fa'innal walada sa'ida sa'ala ni hukun magana kina, duk wannan da wafakahu Allah da ya tsaya duk gaba ɗaya wannan wani bayani ne da ya shiga tsakanin abin nan magana da magana jumla da jumla jumla jumlatul itiradiyya kenan sa'ala ni sai roƙe ni an a lahu kitaban na rubuta mai wani littafi ya kunu kasrati ma'anihi wannan littafin ya kasance duk da yawan ma'anonin da zai kunsa wajizan lafz ya zama mai takaitaccen lafazi kasance 'yan gajajjeru 'yan shaɗarori ne kaɗan amma in a ce a zo a yi fiɗa waɗannan jimloli ne to za a samu ma'ani bayani da yawa yadda yake son littafin ya kasance kenan kuma wannan littafin ya ci wannan sunan amma sai mun shiga cikin tukunna za ku tabbatar da lalle cewa wannan sharaɗin da ya sa da aka neme shi ya cika wannan sharaɗin sannan ya kasance sahalar tanawul da sauƙin ɗauka da farcen ka biyu sai ka ɗauki littafi ko kuwa ya sahalar tanawul ke da sauƙin ɗauka ya cika sharaɗin ko bai cika ba ya cika wata sharaɗi wanda ga shi ƙararren magani In inda ma farce guda na iya ɗauka da rabtun farce guda kana iya ɗaukar littafi kokuwa kan dole ne sai wani barci ya nemi taimako da wani in ba haka ba da guda na iya ɗauka da sai sannan walhib ya kuma zama mai saukin harda kuma wannan sharaɗin ya cika shi amma wasu ga mai himma ba ragon ɗalibi ba ragon ɗalibi wanda tuwo wayan ci shi gaji yace to fastakhartullaha ta'ala sai na nemi Allah maɗaukaki zaɓi, ga wannan roƙon da aka yi mini akwai alkhairi ciki ko babu alkhairi ciki sai na nemi Allah zaɓi. Waje jama'atu lahu hadha al-mukhtasar sai na tattara mai wannan takaitaccen littafin wa auda'atuhu jazilan kuma na ajiye a cikin wannan littafi wato na sanya cikin wannan littafin jazilan adaddu minar jawahir wadura na kalmomi ko hukunce-hukunce da sun cancanci inda daga cikin tsarin dukiya ne a ce musu jauhari a ce musu allu'ulu'i inda cikin tsarin dukiya to da sun cancanci a musu wannan suna A daddun kalmomi da hukunce-hukunce ke ci waɗanda sun ci suna a ce musu aljaukar watturan jauhari daga cikin kayan kawa ne wanda ya fi zinari tsada daimon haka nan lu'ulu'u kenan eh, ya fi zinari tsada to haka hukunce-hukuncen da ke cikin wannan littafi wasan maituhu na yawa wannan littafi suna da salik ila ashrafil masalik jagorar salik mai shiga ila ashrafil masalik zuwa ina mafi ɗaukakar almasalik mashiga sanin ilimin addini ba karami abu ne sharifin ne ko to wace hanya ce za ta kai ka ga sanin ilimin addini wannan hanyar ga littafin na ɗaya daga cikin jagororin da ke ma jagora zuwa ga wannan hanyar cewa inda ya ƙirsha shirya suwa ko shirya suwa maharafe na eh, bayanin eh, harfan bi harf ne. me ma'anar shiryarwa wanda zai shirya da kai zai yi ma jagoranci zai yi ma ko ya nuna ma inda kake bida ko ya kai ka wurin da kake bida to saboda haka wannan littafin jagoranci zai yi ma ne irshadu salik yiwa matafiyi ko kuma mai shiga jagoranci ina ne zai mai jagora ya kai shi ila ashrafil masalik mafi daukaka duk gaba ɗai masalik wurin shiga salaka ya shiga ko maslak wurin shiga hmm? adkhilna kuka ce mudkhal sidqin ko mudkhal bi ma'ana wurin shiga na gaskiya to shi ma jagorancin da wannan littafin zai kai zai ma kenan ila ashraf don mai ilimi babu wanda aka sama gare shi to wannan wurin shigan shine wannan littafin zai ma jagora zuwa gare shi na sabon ilimi kamar ilimin na can cikin wani daki ne kulle ko wani wuri can da baka san shi ba to wannan littafin zai ma jagora har ya kai ka can على مذهب الإمام الأعظم أما كما وانا هنير بزا جميع مذهب واتي اجتهاد اجتهاد بكل إمام النن شيني أبي عبد الله أبا عبد الله مالك أبو عبد الله شافعي أبو عبد الله أحمد أبو عبد الله abu hanifa kada ne abu nu'man hmm? amma su uku ga duk abu abdullahi abu abdullahi abu abdullahi suke wane ne imam al'azam abu abdullahi shi ne yanzu imam darul hijira kenan malik shi ne malik ibn anas rahimahullah قدس الله روحه sai ya roƙa mai Allah cewa Allah ya tsarkake ruhinsa wa nawwara darihahu kuma ya haskaka kushewa sai wa ala Allah al-mu'tamadu yace amma Allah shine madogara fi bulughi takmil a wurin isa ƙarshen wannan littafi a wurin isa kammala wannan littafi wato Allah shine zai mini jagora ha an gana isa inda na kammala wannan littafin wa huwa hasbi kuma shi ne wanda ishe ni wa ni'mal wakilu kuma dalla da wakilu abin dogara kuma dukkan mu gaba ɗai mun ce hasbunallahu wa ni'mal wakilu muna da lokaci lokaci ya cika tawa wanda ke da wasu 'yan tambayoyi ko karin bayani za su yi fi darasinmu na farko kinan ko to sai a ta lissafawa ta hiya na'am eh. majtahidi shine wanda Allah subhanahu wataala ya kai matsayi na ilimi da Allah ya hore mai makamai da zai iya shiga cikin alkur'ani da hadisai ya tato hukunci saboda ilimin da gare shi na yason hukunci a cikin alkur'ani da kuma hadisi yana da ilimin luga na duk fannonin ilimin luga goma sha biyu ko fiye da haka nan yana da su ga ilimin usulul fiqh ga ilmin eh, mustalawul hadith ga ilmin ulumul qur'an ga su ilmin eh, wani abu ne kuma na gefe tawarih ya ilmin tarih da wani ilmi kuma oh, a shi wannan shi a tushe tafsir da kuma ilmin hadith ɗin eh, riwayatan da diraya to shi ya kai mujtahid yanda in ya karanta alkur'ani ne zai iya yaso hukunci a ciki in ya karanta hadisi ne zai iya yaso hukunci a ciki misali a takaice yanda eh, mu da dalibai za mu iya gane yaya ne ake fidda hukunci idan Allah subhanahu wata'ala inda ya ce sala aqimu sala mujtahidi ya zo ya karanta wurin zai iya da hukuncin sallah cikin wannan gabar amma kai da ma mu mujtahidi ba in an tabbata mai hukuncin sallah ba kai hidda hukuncin sallah cikin wannan gabar mujtahidi sai ce maka to sallah kenan wajiba ce wato farilla sai ka ce arga ta mallan saboda mai kace sallah farilla yace don umarni ubangiji ya baya yace ku tsaya da sallah to shi kenan an bada umarni sai ya zama wajibi kuma akwai umarnin da kuma da bawo duk nan da muka ga umarni shi nan wajibi na sai ce ma a'a ya je to an zama ta mallan ƙara muna bayani sai ka je to ya ce ma to in ka koma cikin ilimin usulul fiqh an da daga ilimin tafsiri ko an koma ina usulul fiqh daga can wannan makamin ne ya amfani da shi wurin da wannan hukunci daga can cikin usulul fiqh je to abinda malamai suka ce duk inda ka ji umurni daga Allah ko daga Annabi sallallahu alaihi wasallam asali shine wajibi ne sai fa wani abu ya zo ya karkatar da wajabcin nan zuwa ga mustahabbanci to sai ce maka to nan babu wani abin da ya karkatar da wannan umarni daga wajabci saboda haka yana nan bisa ga asali ne ya gamsar da kai ba an takaitaccen bayani ko to ire-ire haka na akwai da yawa haka na yake bi yana hidda hukunce hukunci to kai ko da ba mu muƙallidi da ba mu hidi ba fa to kai ne za ka zama mu muƙallidi ba wannan malami mujtahidi ya maka bayani ba dalilin da ya sa koko ya hada maka hukuncin sallah shine wajibi ko to kai ba ka yaka je cikin alqur'ani ka cikin mustalahu ko usulul hadith usulul fiqh ka ko wannan makamin ka zo kai wannan aikin sai yayi ma kuma ka gamsu da shi ka natsu da shi ka yadda da imani da ilimi ne saboda haka sai ka zama muqallid wanda ya rataye da wannan malamin ɗan wani zai tambayi ka wani mai hukuncin sallah farillan sallolin da muke guda biyar mai hukuncin so ka ce a wajibi ne dole na mu yi su An ka ce saboda mai ka ce din dole ka ce don jiya ga mallan wani an fahimta ko mallan wani shi ya haɗa mini kuma na yadda da shi shi kenan to kai mu kalli da kake kenan ka rataye kake da wannan malamin don kai baka da makamin da za ka yi wannan farautar ko amma ka yadda da shi imanin wannan malamin ka dogara gare shi saboda haka duk wanda ya tambaye kai ma sai kai mai bayani a wajibi ne don mallan wani na ji mallan wani ya ce wajibi ne Allah wajiba ce na ji mallan wani ya ce abu kaza kaza ne to mu dike ne. an fahimta ko to a lokacin da yayi maka bayani ya zan ka gamsu bayan bayanin da ya ma kai ma kana iya kawa wani irin wannan bayanin don kana da ɗan hasken ilimi kai ma an fahimta ko? to a wannan lokaci ka fita daga zama mukallidi a wannan matsalar ba mukallidi kake ba don za ka awa kawa wani bayani tare da dalilai shi ma ya gamsu an fahimta ko? saboda ka fita cikin takalidanci a wannan wurin sai dai kuma wani wuri kuma misali da malamai suka bayar na mukallid da wanda ba mukallid ba ana dibin wata ne sai wani ya fara gani da wani ya gani sai ce ga watan nan aka ce ina yake a ce ga haicen ku diba can kasa ga girgije kaza gehe kaza to duk wanda ya riga ya gani shi ya fita cikin takalidi amma wanda bai gani ba fa in aka tambaye shi an ga wata ce yi eh, an ga wata ka gani ya ce a'a amma wane da wane da wane da wane duk sun gani kuma na yadda da imaninsu to kaga mukallibi ke an bata ko amma shi wanda aka gwada ma ya gani lokacin ba mukallidi bane ka gani ya ce eh na gani an fahimta ko ya haita cikin da to saboda haka a takaice bambancin mukallid kenan da wanda ba mukallid ba kuma do kowa akai kana da dan ilimi dole ka zama mukallid kamin Allah kai ka matsayin na ijtihadi an bayyana saboda haka ta kalidanci ba kahirci bane ta kalidanci ba takwalci bane ta kalidanci ba wani mummuna abu bane abinda kai ba ka da dalili a kai ne ka ji wani wanda ke da dalili a kan wannan abin kuma ka yadda da shi ka dogara gare shi shi a ta kalidancin amma wanda bai da dalili ya ce maka ai na ga abu kaza eh, an ga abu kaza wani gani ya ce ni dai na ji dai an gani dai to kakka karar da wannan labarin eh? kakka karar da wannan labarin kaskara ta ga wannan labari shi yake ce mata kalibin a'ma kai ka dogara ga makaho shi don kai ne mai da ilimi a to ka zo ka dogara da shi ba a dogara da shi an fahimta ko? Hmm. ito shi abin da ake cewa ke ne kasance malamin da za a kallada da shi yardajje ne ba kai gare ka ba nan fahimta ko a wurin malamai na zamanin da yake waɗanda suka san shi sun yarda da ilimin shi to shi wannan malami iri ne ake dogara gare shi eh, gaban yadda mai alari ya faɗi a cikin shimfiɗin littafinsa wa ya fitadiya bilmi بالمتبعين لسنة لسنة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يدلون على طاعة الله كو ويحذرون من اتباع الشيطان bukatu shi kenan kawai a gane gaskiya ya nuna ma ga gaskiya ga abinda ba gaskiya ba amma babu son rai cikin lamari ne to iri ne za ka yi koyi da shi kuma ka zamo mukallid din shi amma ba waɗanda malamai suka san cewa yana da son rai ba to har an malamai sun shaida da cewa yana da son rai to shari'a bata baka dama kai koyi da shi ba idan kai koyi da shi ka zama mukallid din shi duk abin da zai faru da kai kada kai kuka da kowa kai kuka da kanka na'am eh alfadinu ba mu da alfaɗinu a nan kai kana da alfaɗinu ko eh, alfaɗana shi ne kaifin hankali eh, alfaɗinu mai kaifin hankali alfaɗana shi ne wanda eh, mayaudari bai iya yaudara ce shi ne sa suke sawa daga cikin sifofin annabawa da manzanni alfatsana eh, duk yadda kake da makirci da eh, binnan da dabaru to ba ka iya durmiyar da shi inda ka bullo yana gane ka bullon da ka yana gane ka hmm? ina ake ce ma alfatsinu na Thank you. <laughs> ai malamin sunna inda ya malamin sunna ne to dan bid'a bai ya da shi dan bid'a bai ya durmiyar da shi eh don sunnan nan ka mai jagoranci na'am to wa alaikum assalam eh to duk lokacin da ake cikin tsarin sallah ba a son eh, jinkiri mai tsawo bayan liman ya aikata wata gaba ta sallah ba a son jinkiri mai tsawo saboda ka idan jinkirin zai yi tsawo to yanke ka tashi ka bi shi hmm? na'am yadda ya yi ta isan ma na'am amma in dai ba jinkiri mai tsawo ba to wannan sa ka zauna ka iyar tukun ka tashi ka bi shi na wasu eh wani liman shafshaf ka babi ne sallah hmm. idan ya kasance misali wani zai baka labari cewa ya tsaye da ɗan kabu-kabu ya ɗauke shi da ya ga irin gudun da ke ce wani tsaya ya tsaya sai sauka ya ce to Allah kai ka lahira, Allah ya sauri. eh a hutar da kai ne ba haiwa to daga inda za a yi salwantar rai kenan balle da za a salwantar da addini zai salwanta eh inda dokar ga shashshaf ce babu natsuwa cikin sallah sai barbi ne sallah canza masallaci ko kuma dama ba masallacin ka bane yanke sallar ta yi ka bi wani sallami can abin na ayi sallah marigayi sheikh bin muhammad bin sallar usaimin ke ba da labari cewa ya zo ya isko ana jam'in sallah ɗaya sai ya bi da ya na cikin sallah bayan kammala karanta fatiha limamin ba masiri ne mutumin egypt sai ɗauko suratul ƙari'a sai ce algari'a malgari'a wish darraka malgari'a <laughs> wish darraka harshe suke nan gargaliya wish daraka bimana ma a daraka ya ce da na ji haka sai na yanke sallu na yi gaba <laughs> ya yi haƙuri cewa malgariya cewa harshe suke da ko to wish daraka eh <laughs> sai ba ba a daraka ya ce da na ji haka sai na yanke na ƙara gaba da saboda dole ne limamin da za ka koyi da shi ya kasance wanda ke imani da iya sallar shi sannan za ka yi koyi da shi wanda duk gaba ka nasu da sallar shi ba ya ke ka je ka fi limamin da ka nasu da sallar shi eh, abin da makaranta daidai Allah ba mu da ke cikin kuskuren da yi ga bayani Allah ya fi ni ya yi a cikin zukatan masu saurare wa subhanaka allahumma bi hamdi ashhadu an la ilaha illa ta sarfi wa su ne